أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونا مريتنا لاربا sha hudu ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda daidai da biyar ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya kafin mu fara karatu akwai tambaya kamar haka mai tambaya ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu ta ce fatan Allah ya kara wa malar lafiya amin Allah ya kare mu baki daya ta ce tabbas muna ilmantuwa daga ɗakunanmu ma'ana mata aure ce kuma makociya daga makotan masallaci inda ake gabatar da karatu ta ce albarkacin wannan tafsiri da ake yi mana ta ce malam shekaran jiya na ji wani mutum sai ta faɗi sunansa ba sai na faɗa ba ta ce a inda ranka mana a wani shiri daga cikin shirye-shirye na ɗaya daga cikin gidajen rediyo na wannan gari yana cewa wai ya kama aljanu waɗanda wai ba sa azumi to malam dan Allah wannan ba ƙoƙarin ƙaryata nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kuwa ka huta lafiya daga ɗalibarka ko ɗalibanka masu sauraronka a gida ko shakka babu wannan magana da wannan baiwa Allah ta faɗa haka ne kuma ya nuna da gaske ɗalibar ilimi ce kuma haka ake so domin idan mutane suka waye to za a zo lokacin da ƙarya ma ba za ta yiwu ba bahaushe ya ce ba a karya kusa da gida kuma inda ba ƙasa nan ake gandamar kokawa idan aka san mutane kansu ya waye suna da alaƙa da ilimi akwai dole wasu za su ja bakin su shiru saboda ba su da abin da za su faɗa sai ƙarya to kuma kasuwar ƙaryar ta daina ci yanzu kaga idan kai hasashe shekara talatin baya a ƙasar hausa irin tatsuniyoyin da ake ɗora mutane a kai yanzu ba za su faɗi ba ana ji ana gani yanzu ba za a iya wannan tatsuniyar ba a zo a ce maka wani ya tashi babu fuka-fiki ko a ce maka wani shehi duk a zahar la'asar magarba ishawai shi a harami yake yi kuma shi fa ga gidanka ga gidansa kuma ba wani tikitin jirgi da yake yanka bai je iyafar ba bai yi komai ba saboda kawai rainin hankalin mutane mutane suna son su ki sallah amma sai su yi mutane wayo kuma a lokacin duk mutane suna karɓar wannan saboda mai ƙarancin karantarwa da ƙarancin wayar da kai to daman yana daga cikin albarkar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wayarwa da mutane kai akwai abin da kai da ka ji shi ma ka san ƙarya ne babu bukatar sai an ƙaryata maka shi to cewar wai ga wani mutum daga cikin mutane shi ba annabi ba kuma ya kama aljani har ya ɗaure shi ko ya kama aljani har ya san aljanin yana laifi kaza duk da dai kalmar da ta amfani da ita kalma ce mai harshen da mu cewa na kama ka tana ɗaukan ɗayan ma'anoni guda biyu ko dai kamawar irin wadda ake wa mai laifi ko ko kuma kamawa irin ta yaro da yaro yaro ne zai ga ɗan uwansa sai ce na kama ka kuma bai taɓa jikinsa ba to wace ya kama daga ciki yake nufi in waccan ce ta farkon wacce ita tafi zuwa a hankali in an faɗa ka kama mutum ko ka kama abu hannu da hannu to wannan ƙarya ne baya yiwa an gane ko saboda dalilai guda biyu dalili na farko nassi a cikin ƙur'ani dalili na biyu kuma nassi a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ingatacce annabi Sulaiman kamar yadda ya zo a cikin suratu Fad ya yi addu'a ya ce rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab sai Allah ya ce fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asab wash-shayatin kull banna'in wa ghawwas wa akharin muqarranin fil aqfal sai ce hadha ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab annabi Suleiman ya yi addu'a ce ya Allah ka gafarta mun ka bani mulkin da ba wanda zai sake irin sa a duniya lalle kai ne mai baiwa sai Allah ya karba masa wannan addu'a sai Allah yace fa na lahu riha cikin abin da muka bashin sai muka hore masa iska ta bi amrihi tana kai kawo da umarnin sa ruha'an cikin sauki haifu asaba duk inda ya nufa mana annabi Suleiman. Shi ne mai mulkin da iska take ɗaukarsa ta kai shi duk inda yake so saboda gaggawa kuma saboda faɗin masarautarsa a san shi duniya ya mulka duka lokacin da kake mulkin duniya za ka so ka je gabas ka je yamma ka je kudu ka je arewa don ka gano talakawanka to in ba ka da kayan sufuri mai sauƙi wannan tafiyar za ta yi maka wahala wani lokacin sai a yi a gama a wani wajen ma baka je ba to sai Allah ya hore masa iska yanzu idan Sulaiman yana so ya je bangon duniya na yamma kawai cha zai da iska daukanni ki kai ni waje kaza fiu sai ta dauke shi da kai shi fiu sai ta dauko shi ta dawo da shi kuma ba irin daukar da take wa karmani ba ba irin daukar da take wa tarkace ba dauka a natse cikin ladabi shine ruha'an haiku asab to cikin abin da Allah ya sake bashi din dai bayan addu'ar da yayi sai Allah ya ce washayatina mun hore masa sarrafa shaidanu kulla banna'in wa gawwa duk wani gwanin iya nutso a cikin ruwa na iblisai wanda yake haƙo abu a cikin ƙasa ko ya ɗauko kaga yanzu masu mulki idan aka yi bincike aka gano cikin ruwa ko cikin ƙasa akwai diamond ko fetur ko wani abu sai dai a kawo injina da na'urori a yi ta gwaje-gwaje kafin a haƙo to shi annabi suleiman da zarar aljani ya gaya masa nan wajen akwai diamond sai ce ciro min shi kafin kimtawar ido aljanin ya yi nutso cikin ƙasa ya ɗauko mai diamond ɗin to Allah ya hore masa wannan to sannan akwai gwanayen iya gini cikin aljanu masu saurin aiki yanzu garin Kano nan in aka ce aljanu su sake gina shi za su iya gina maka shi kila a wata ɗaya ko ƙasa da haka duk abin da ke Kano su dawo da shi to Sulaimanu saboda gine-gine da faɗaɗa masarauta sai Allah ya ba shi gwanayen gini injiniyar amma na aljanu masu saurin aiki wanda irin haka ne ma ya kasance ya sa su aikin suna aikin Allah ya karɓi rayuwarsa ba su sani ba sannan sai Allah ya ce wa karina da waɗansu aljanun banda waɗancan masu nutso su fito da gwal ko su fito da diamond ko su gine-gine su kuma kangararru ne yan iskan aljanu ne yan jagaliyan aljanu ne yan kidnappers ɗin aljanu ne yan sara sukan aljanu ne to su waɗannan kaga dole a yi kurkukun ne ɗaure su shine Allah ya ce wa akarina waɗansu kuma wanda ba waɗannan ba bakin tsatsun ba mukarrani na fil asfal Suleiman yana daure su a cikin sarƙoƙi sai Allah ya ce ha za a ba'una wannan duk abin da ka ji mun maka kyautar mu ce famnun in ka ga dama aljani ya maka laifi saka shi ba sai ka daure shi ba au amsik ko kuma in ka ga dama ka kama shi bi ghairi hisabin ba tare da kayi masa wani hisabi ba a ɗaya daga cikin tafsiran malamai a wani ƙaunin aka ce nun ka iya ara wa wani wannan damar au amsi ko ka riƙe ta ka ƙibawa kowa da gairi hisabin kuma baka yi laifi ba mana yanzu kai ma da annabi sulaiman zai ce kamo aljani zaka iya kamowa amma in ba shi ya ara maka dama ba ba za ka iya ba da shi zai ce iska ta ɗauke ka kai ma ta kai ka waje ka za ta iya amma in ba haka ba kai ɗin baka isa iska ta ɗauke ka ba saboda shi Allah ya ara masa damar ya mallaka masa to annabi Suleiman da Allah ya ara masa ya mallaka mar kuma ya ce zai iya arawa shi kuma sai ya ki arawa kowa daman shi baya so kowa ya tare da shi a wannan damar wannan nassin ƙur'ani kenan cikin suratul fat nassin hadisi cikin sahih al-bukhari da wannan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah sai aljani ko shedan ya rikida a sifar mage yazo zai wuce ta gaban sa sai annabi ya wufi ya kama shi da ya kama shi sai ya shake shi da ya shaƙe shi sai da harshen sa ya rinka fitowa yana taɓa hannun annabi annabi yana jin sanyin harshen shaidan sai ya nuna wa sahabbai yace kun san wannan wane ne suka ce a'a yace to shaidan ne zuwa yayi a kyanwa zai wuce ta gaba na ya lalata min sallah gashi Allah ya bani iko na kama shi sai ce ba dan addu'ar dan uwana Sulaimana ba ta cewa kada Allah ya bawa wani damar daura shaidanu sai shi to da na daure shi na bawa yara sun yi wasa da shi sai annabi ya sake shi ya tafi to wannan me yake nuna mana damar tana samuwa ga wani ba ta samuwa ba ta samuwa domin idan mun ɗauki doron nassin qur'ani da ya ce famnun au amsik bi ghairi sa ko ka ara wani ko ka rike to yanzu akwai wanda annabi Sulaiman zai ara mai babu saboda Sulaimanin baya nan yanzu yanzu ya riga ya bar duniya ya ara maka damar babu wannan lokacin ya wuce an gane ko sannan kuma Allah ya amsa masa addu'ar wani ba zai sake yi bayan shi amma ba mu musun cewa ana iya magana da aljanu ta hanyar bakin mara lafiya amma ka ce ka kama aljani ka daure. to wannan mu'ujiza ce daga cikin mu'ujizozin annabi sulaiman kuma mujiza ce wacce ba a sake yin ta ta wuce to da haka dai wannan magana da wanda kika faɗa ya faɗa kuskure ke gaskiya bisa ga dogaro da waɗannan abubuwa da na faɗa sai dai kuma idan yana da wani dalili to sai ya kawo mana muji kuma ta ina aka samu haka a ina aka haihu a ragaya Allah ya sa mu dace in ba manta ba darasin mu na jiya mun tike da ƙarshen aya ta 45 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara fadin Allah wasta'inu bis sabri was sala to da haka zamu sake maimaita daga kan ita dai ayar ta 45 wasta'inu bis sabri was sala sai mu dora kuma in ba manta ba wannan shine darasin mu na 12 a cikin sura mai Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وبنجي مدوكتين كيتي واستعينوا كما كني متيمكو بالصبر تهنير حقري والصلاة كما سيدة صلى دبا يا نيسان riga قباتا دنغني دا da neman taimako da sallah abin in dai za ka sa sallah a gaba to duk wata wahalar rayuwa za ta yi maka sauki kamar yadda muka faɗa hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya hada wa mutum wahala biyu a rayuwa shine wahalar addini da kuma wahalar rayuwa in ka damu da addini sai Allah ya sauƙaƙa maka wahalar rayuwa amma in kai buruz da addini to sai hada ka da wahalar rayuwa amma ka zauna lafiya to wannan Allah bai yi alƙawarin zai bawa haka a duniya ba kamar yadda ya gaya mana wa man a'rada an zikiri فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب أنغانيكو فأما من أمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنهينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ubangiji ya ce duk wanda ya yi imani ya yi aiki nagari nagari na mace ko namiji falanuhu yannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi za mu ɗauke masa wahalhalin rayuwa sakamakon imaninsa wala najziyannahum ajrahum kuma za mu saka sakan musu da ladaddakin su bi ahsani ma kanu yamalun da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa sallah kamar yadda muka faɗa sallah irin wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar cikin hadisin sa sallu kamar ra'aytumuni usalli kada wani ya ce mana to ai malam mu gashi kullun sallan nan muke yi amma kuma wahala kullum sai karuwa take to matsalar shine ba irin yadda shari'a ta kai sallah kake yi ba amma matukar Allah ya ce ayi abu annabi ya ce ayi abu to a cikin wannan abun za a samu waraka za a samu sauki in kwa kaga kana yi baka samu saukin ba baka samu warakan ba to matsalar ka ce sai ka koma ka bincike kanka da kanka to haka nan hakuri yana da matukar amfani yana da matukar fa'ida a rayuwar dan adam dukkan wata nasara ba ta yiwa sai da hakuri kuma Allah ya yi kira ya ja hankali ya nuna falala mai tarin yawa game da haƙuri inna mai wa fassabiruna ajarahun bigai nisa wa bashirin sabirin allazi da iza asabar sabarhun musibatun kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ula'ika hum al-muhtadun ibn kasir yace ya kulu ta'ala ubangiji madaukakin sarki anan yana fada ne amiran abidahu yana umartar bayinsa fima yu ammilu na min khairai duniya wal akira cikin duk abin da suka sa gaba suke nema na alherin duniya da na lahira bilisti anati bis sabari su nemi taimako ta hanyar haƙuri dagewa da jajircewa wasalati da kuma kula da sallah kama kala muqatil ibn hayyan fi tafsir hadhihi al-aya kamar yadda imam muqatil dan hayyan ya faɗa wajen fassara wannan aya yace istainu ala talabil akhirati bis sabari alal fara'idi was salati ku nemi taimako wajen ku samu dace a lahira ta hanyar yin haƙuri akan ayyuka na farilla was salati da kuma sallah yace fa amma sabaru shi ku haƙuri fa qila wasu malamai sun ce innahu siyamu azmi ake nufi wasta'inu bis sabri was salah suka ce as-sabr din ai as-siyamu ake nufi ma'ana ka nemi taimakon Allah akan duk abin da ka sa gaba kake so yayi maka ta hanyar dagewa da yin ibadar azumi da kuma kula da sallah suka ce domin azumi shine mafi girman haƙuri haƙuri ga ci haƙuri ga buran sha haƙuri ga buran zantuttukan da basu dace ba kai har ma wasu lokacin haƙuri ga buran abubuwan da sun ma halatta gare ka amma ka haƙura ka basu domin ka samu ladan azumin ka shi yasa magabata sun kasance suna kiran azumi da asabaru ai habsun nafsi alama takrahu tsare rai da kulle ta akan abin da bata so domin wannan shine asalin ma'anar kalmar haƙuri a yaren larabci habsun nafsi alama takrahu tirsasa zuciya akan abin da bata so shi yasa bahaushe yake duk wanda aka ce masa ya haƙuri to an bata mai an masa abin da bai mai daɗi ba kuma asalin kalmar asabru a larabci daga asibru ne sibru mai kasarar sad sabr mai fatihar sad idan aka ce sibru shine alhanzala guna wani abu ne mai ɗacin gaske ya fi maɗaci ɗaci to daga nan ne aka samo sabaru an bambanta wasalin ne kawai don ka gane wancan guna wannan kuma abin da yake da ɗabi'a irin ta guna shine ɗaci abin da yake bai da daɗi sai an daure sai an cije da haka shi haƙuri dagewa ce da cijewa da daurewa akan abin da rai ba ta so shi yasa mai hikimar zance ce a sabru kas-sibri murrun fi mazaqatihi lakin awaqibuhu ahla min al-asali as-sabru kaga shi haƙuri kasibri kamar ma'aci yake murrun fi mazaqatihi dandanan sa ta ke gare shi bai da dadin dandano lakin awaqibuhu sai dai fa karshen sa ahala min al-asali ya fi zuma dadi duk mutumin da ya hakuri ya hakuri to abin da zai biyo masa baya kuma sai yayi mamaki sai yayi murna kuma sai wani ma ya taya shi murna da haka mu daure da yin hakuri qala al-qurtubi imam al-qurtubi yace wa ghayruhu da waninsa wali haza saboda wannan ne yusamma ramadanu shaharu sabri magabata suke kiran azumin watan ramadan da watan haƙuri kama na tsakar hil hadisu kamar yadda ya zo a cikin hadisi wakila ibn kafir ya ce an ce almuradu bis sabri abinda ake nufi da haƙuri a nan alkafu anil ma'asi riƙe zuciya da kame ta gaburan aikata laifuffuka na saɓo domin shi laifi daɗi ke gare shi in ka ce za ka biye wa zuciya to ɗanɗanan da ke cikin zunubi sai ya kai ka ya baro ka an gane ko to amma idan ka daure ka dage ka ƙibiye wa zuciyarka ka guje wa zaƙin da ake ji na saɓo to a ƙarshe sai ka zauna lafiya amma zaƙi ne na ɗan wani lokaci zaƙi ne irin na alawar ɗinya ƙarshen ta ƙasa ce za ta biyo baya da haka dai wasu malamai suka ce wannan shine abin da ake kira da haƙuri wali haza qarranahu bi ada'il ibadat saboda haka ne Allah ya haɗa magana haƙuri da kuma ayyuka na ibada wa alaha fi'lu salati mafi girma shine yin sallah rawa ibnu abi hatim an umar ibn al-khattab al-imam ibnu abi hatim ya rawaito a cikin littafin sa na tafsiri daga umar dan khattab Allah ya kara masa yadda kale yace as-sabru sabrani haƙuri iri biyu ne sabrun inda al-musiba haƙuri a yayin da wata musiba ta same ka hasanun wannan abu ne mai kyau wa ahsanu minhu amma wanda ya fi shi kyau as-sabru harimillahi hakuri haƙuri gabarin aikata abin da Allah ya haramta wannan ya fi kowane haƙuri girma wasu malamai sukan ce hakuri iri uku ne akwai as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima haƙuri akan mummunar kaddara da Allah yake iya jarraban bawa da shi dole ne sai bawa yayi hakuri akan wannan in kai hakuri zaka samu lada in ba kai haƙuri ba kuma ba za ka canja ƙaddara Allah ba to da haka haƙurin shi ya fi maka alkhairi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khairun ma kulluhu khairun mamakin al'amarin mumini shine komai ta fada a wajensa shani ba mumini baya asara in ka ji an cewa ne yayi asara a rayuwa to imani ne bai kankama a zuciyarsa ba domin shi mumini in abun da zai sa shi kuka ne ya same shi alheri yake zame ba in wanda zai sa shi dariya ne ma ya same shi alheri yake zame masa mumini kadai yake samun wannan a rayuwa manzala ce in asabatu sarra'u idan abun farin ciki ya samu mai imani shakara sai ya gode wa Allah baya tinkaho da alfahari da cewa aini na isa da zarar Allah ya maka wata ni'ima ya faranta maka rai ya biya maka wata bukata sai ka ji cewa ai isarka ce to kai asara kai asara in ba kai wasa ba kuka ne zai biyo baya sai Allah ya sa ka kuka dan ya nuna wa bayi kuma baka isan ba in ka isa lokacin da ya sa ka dariya kai dariya ka ce isa ce to in ya sa ka kuka kar kai kuka to baka isa ba to amma shi muminin kwarai idan Allah ya biya masa bukata ya bashi abin da yake so ya bashi wata ɗaukaka to sai tawaru ga Allah sai rutuna ga Allah ya yadda ba iyawarsa bace ba isarsa bace haza min fadli rabbi falalar Allah ce to shi kuma Allah yana son wannan yayi ma abin isa kamar yadda isar gare shi kuma da mun shine isashe to sai ya rike maka wannan kuma sai ya tsare ka daga dukkan wani abu da zai zo ya saka kuka a gaba a rayuwa wa in asabatu darra'u mumini in abin bakin ciki ya same shi wanda zai sa shi kuka sabara sai ya haƙuri na khairan lahu hakurin sai ya jawo masa alkhairi domin take sai Allah ya maye masa gurbin da alkhairi sannan kuma sai Allah madaukakin sarki ya masa ya bashi lada an gane ko sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana duk lokacin da Allah ya jarabce ka da wani abu mara kyau mara daɗi na ɓacin rai na mummunan ƙaddara sai kai haƙuri sannan kai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah subhanahu wata'ala sai ya musanya ma da abin da fi wannan in rashi ne sai ya dawo maka da samun ka an gane ko in talauci ne sai ya dawo maka da wadata in bakin ciki ne sai ya biyo baya da farin ciki shine Allah madaukakin sarki ce wa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka manzo Allah ce duk wanda ya istirja'i yayin musiba ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan yace Allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khairan minha illa awwadahu Allahu khairan min face sai Allah ya musanya masa mafi alkhairi da abin da ya rasa to da dai wannan yana daga cikin abubuwa na hakuri to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda malamai suka fassara suka ce akwai hakuri akan saban ubangiji nau'i na biyu kenan nau'i na farko as ala aqdarillahi al-mu'lima na biyu asabru ala maharimillahi yin hakuri ga biran aikata abubuwan da Allah ya haramta zuciyarka tana so amma ka danne ka cije ka ki to abu na biyu kuma shine as ala na uku kai asabru ala da'atillah yin hakuri da tirsasa zuciya wajen yi wa Allah biyayya ana as-salatu khairun minan nawmi lokacin da bacci ya fi daɗi iska ta sake amma ka cije ka rakice ka haƙura da baccin ka zo ka ɗauki ruwa mai sanyi ka yi alwala ka taho masallaci wannan haƙurin da kai na barin baccin ka ka taho sai Allah ya biya ka to haka nan yanzu gashi watan azumi ne da rana za ka ga ruwa ya ya tsinke ka ji kamar ka kwamfada amma ka daure ka cije kuma da za ka ɗan zagaya wani ɗan lungu ka sha ba wanda zai sani amma ka kalli girman Allah ka haƙura da buƙatar ka ta shan ruwan don kai masa da'a to sai Allah ya biya ka kana ji kana gani ga abinci ka haƙura baka ci ba sai Allah ya biya ka saboda kai azumi to ire-iren waɗannan su ne abin da malamai suka yi bayani dangane da kashe-kashe na haƙuri to da ka dai ubangiji subhanahu wata'ala yake inu bis sabri was sala sai ce wa innaha lalle ku sani ita sallah lakabiratun abace mai nauyin gaske mai girman gaske mai wahalar a jure mata illa alal khashi'ina sai ga masu tsoron Allah duk mutumin da kaga ya juri sallah to akwai alamar tsoron Allah a tare da shi shi yasa magabata na kwarai yana daga cikin hanyar da suke gane mai tsoron Allah a sauki wanda ya lizumci masallaci wanda ya lizumci sallah an gane ko shi yasa to da dama in ka kawo musu sukan mutum ai kaza kaza sai ce yana sallah fa ana yana sallah kuma me kake so eh, shaida ta gama bayyana mutumin kirki ne Muhammad ibn al-Hanafiya ko wani daga cikin magabata aka zo za a zagi yazid dan muawiya a wajensa sai ce yana sallafa na ziyarce shi na bakunce shi na tarar yana kula da salloli dukansu da aka ce kashe bakin masu gulma ya kashe bakin masu zagi amma kai mutum ya yi sallar ya je ya dawo ya yi mai haka bai wuce ka zage shi ba bai wuce ka ci mutuncinsa ba wanda hadisi ya tabbata yin sayi bukari da wannan sa manzo ce duk wanda ya sallar asuba a jam'i yanzu ya shiga agreement da Allah sallar da muke zuwa ta asuba a masallaci mu yi ta a jami'i kamar alkawari muke kullawa da Allah yau mun masa shi ma zai mana shine sai manzo Allah ya ce a ɗinku kada Allah ya samu wani daga cikin ku yana taba alfarmar wanda suka yi alkawari wallahi idan Allah ya biyo ka ɗaukar fansa ba za ka ji da daɗi ba mutum ya sallar asuba a jami'i har ka samu bakin zaginsa ka samu bakin ci masa mutunci to ka sani kayan Allah kake taɓawa kuma ba zai kyale ka ba ko ba daɗe ko ba jima da haka dai sallah a ce mai matukar muhimmanci ana gane bambancin mutanen kwarai da mutanen banza a wajen kula da ita duk mutumin da ya kula da sallah alama ce ta mutumin kirki ne duk kuma mutumin da ya tozarta sallah alama ce ta mutumin banza ne shi yasa Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda abin da yake tambaya akan gwamnoninsa in ya nada ka gwamna ko zai nada ka yana tambayar yaya sallarsa a ce ai lafiya lau bai da matsala in ka ya tura ka gwamna shekara ɗaya biyu sai zo ran gadi sai ce ya gwamnan naku ana sallah da shi su ce kwarai ana sallah da shi shi yasa in ana so a soki gwamna a wajen na Umar kawai sai a zo a ce baya sallah to magana fa ta kare dole dole kai ritaya shi yasa wata rana a Kufa wani mutumin Kufa mutumin banza ne yana so yayi wa Sa'ad dan Abi wa sharri sai je ya ga wa sayyidina Umar yace baya sallah a cikin mu ya masa yarfe sayyidina umar yasa aka kirawo sa'adu lokacin yana gwamna a kufa ƙasar iraki kuma yasa abu duk masallatai a tambayi mutane ya halin gwamna sannan ya magana sallah duk inda aka je aka yi bincike aka ce gwamnan nan mutumin kirki ne kuma sallah ba ta wuce shi sai umar yake a kawo mutumin da ya zo ya kawo mana kararsa aka kawo shi ya ce me kace game da shi zai yi inda inda ya kasa kawo hujja sai sa'ad dan abi waqas yake ya amirul mu'minin kyale ni ni ya zalunta ni ma bari in rama daman yarfa uku ya masa daga ciki wanda nake iya tunawa shine maganar sallah sai shi ma sa'adu ya masa addu'a uku yace ya Allah ka tsawaita rayuwarsa ka hada shi da fitinar rayuwa da wani abu shi ma na ukun namanta da haka mutumin sai da ya tsawon rai duk garinsu babu sa'ansa amma yana tsoho tukub wanda fatar ido sai da ta kai ta kwanto masa ta rufe masa idansa saboda tsufa in zai yi kallo sai ya dan daga fatar yake iya kallo amma za ka ganshi yana bin yara yan shekara biyar yan shekara shida in aka ce haba babawa ne sai ce ya zan yi addu'ar sa'adu ce ta hauni saboda sa'adu dan abi ka Allah ya masa baiwa duk abin da ya roƙa ta ki Allah yake biya masa ba sai an je wani waje ba yana cikin mustajabu da'awa Allah ya masa baiwar in yi addu'a ba a barin wajen ake ganin addu'a wata mata ta taɓa makotaka da shi a gona ko wani mutum ne tsakanin ko namiji dai ko mace makotansa ne a gona sai suka yi masa shari nan ba suka ce ya ci musu iyaka ta gona aka zo kaya kaya kaya an ce ana da girmanka a matsayin ka na sahabi ka san mara mutunci ba abin da ya fi irin ya ci mutunci me me mutunci to da haka suka zo suka yi masa wannan yarfa Sa'adu ya ni yanzu a matsayina na sahabin annabi in rasa cutar da zan yi sai iyaka gona me ce ce gona take sai ya daga kai ya ce ya Allah makantar da shi ka kashe shi a gonarsa take mutumin bai motsa ba ya makance kuma ya fada ramin kunya ya mutu da haka shi yasa Sa'adu da ya buɗe baki zai mummuna addu'a rufe masa ake dangina ake kuma kun san me sirrin da ya jawo haka cin halal tsantseni ne da shi ba ka kawo masa jigari-jigarin abinci ya ci duk abin da zai ci sai ya tabbatar wannan garanti gangari a halar ne wannan ya yasa bakinsa ya zama mai kaifin yawo kuma ko kai ka kwatanta ka gani gwargwadon kinta ta halaliya ka gwargwadon yadda Allah zai maka lamuni in kai roƙa Allah ya amsa saboda manzo Allah ya bada gamammiyar ka'ida thumma zakara rajula yutilu safara ash'asa agbara muddi yadayhi ila sama ya rabbi ya rabb fa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa guzziya bil haram sai yace fa anna yustajaba la ka ci haram ka sha haram ka tufata da haram kuma ka ce zaka yi addu'a Allah ya karba a inna ma yataqabbalu Allahu min al-murtala almuttaqin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba to daka Allah yake sallah tana da sauki amma ga masu tsoron Allah ga masu kushu'i to su ne suwa Allah da kansa ya yi bayani a cikin suratul mu'minuna kada aflaha almu'minuna alladhinahum fi salatihim khashi'un walladhinahum 'anil laghwi mu'ridun walladhinahum lizzakati fa'ilun walladhinahum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara dhalika fa ulaika humul adun li amanatihim wa ra'un walladhinahum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithuna alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun da ka khushu'i malamai suka ce shine tara hankali a cikin sallah kana yin sallar kamar ga ka ga Allah ne kana ganinsa, yana ganin ka ka tara hankali ka natsu wannan shine kushu'i amma kana sallah kana sosa-soshe kana sallah kana kwarzane-kwarzane kana kwakule-kwakule kai ne shafa gemu kai ne shafa tumbi wannan baka da kushu'i sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya wuce ya ga wani mutum yana sallah a masallaci sai ga ya so nan ya kushi nan ya mantsina can sai ce law khashi a qalbu hadha la al jawarihu wannan da da kushu'i a zuciyarsa da gabbansa ma sun natsu da ka kushu'i ana nufin tattaruwar hankali da natsuwa a yayin sallah duk mutumin da ya kai haka to shine sallah ba za ta rinka wahal da shi ba amma sau da dama wani zai ga yana zuwa sallah amma yadda ka san an jawo bawa a cikin sarka ka annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzuruna sallah irin ta munafikai wa idza qamu ila salati qamu kusala Wala la ya'tuna salata illa wa hum kusala da an ce an an kira sallah ai kaji wani kasala ta danne ka wani nauyin jiki ba fara'a ba annashuwa kamar wanda za a kai shi allura irin wannan akwai matsala sai kai kokari maza maza kaga ka ɗabi'antar da kanka ka canja wa kanka da kanka wannan mummunan ɗabi'a domin alama ce daga cikin alamomi na munafurci na gidi da ka Allah ce wa inna halaka biratun illa al-khashin malai ce ai as nina ila ta'ati sune masu biyayya ga Allah cikin nutsuwa suna bautawa Allah suna jin dadin bautar suna sallah suna jin dadin sallar kamar kar ta kare suna azumi suna jin daɗin azumin kamar kar ya kare ramadana zai zo ƙarshe su ji kamar su rushe da kuka amma wani ku Allah Allah yake ayi sauri a rabu wallahi akwai matsala yanzu dan Allah in ba rauni irin na bawa ba ka fita daga ibada to ka tafi ne ka tafi wasa wannan abin fa dan shi aka yi ka to lallai duk lokacin da mutum ya zama yana bautawa Allah baya jin daɗin bautar to zuciyarsa akwai matsala sai kokari ya ga ya nemi tsari daga wannan cuta ta zuci kuma ya kokari ya ta addu'a Allah ya wanke masa ita ka rinka bauta wa Allah kamar kana cikin wani abu mai daɗin da ba ka so ka bashi domin bayan Allah na kwarai duk wahalhalin duniya idan suka shiga inda suke samun hutu shine su dawo ga bauta Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce da Bilal arihina biha ya Bilal zo ka hutar da mu da ita ba wai ka hutar da mu daga gareta ba domin a cikin sallah ake samun hutu ba a wajen sallah ba amma wani zaka ji ya ce mun yi sallah mun huta wallahi a ina kana cikin sallah ne ake samun hutu amma ba a wajen sallah ba Allah ya samu dace ubangiji madaukakin sarki yace allazina fassara dai dangane da alkhashiin allazina sune waɗanda yazunnuna suke da tabbaci annahum mulaqu rabbihim cewa za su game da ubangijinsu kalmar yazunnuna anan daga azzannu ne azzannu kuma anan da ma'ana al domin azannu yana zuwa da ɗayan ma'anoni guda biyu ko dai da ma'anarsa ta asali shine zato ya ayyuhal ladzina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ism an gane ko wa zanantum dhanna sawi wa kuntum qauman bura bal zanantum an lan yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dhalika fi qulubikum inna dhanna illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinina to wannan azannu ala babihi zato asalin ma'anarsa kenan amma zato yakan iya sabawa sai zo da ma'anar yaqini sakankancewa qala allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin an gane ko da ka yadhunnun ma'ana yuqinuna nan ma haka ne allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un dan malamai suka ce nan daidai yake da wabil asiratihum yuqinuna sun yi yaqini game da lahira ba sa shakka to haka ne anan ake nufi allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim sun yadda sun sakankance sun gaggata cewa lalle za su gaba da ubangijinsu watan wata rana idan sun mutu za su sadda Allah kuma zai musu hisabi shine malai ce yazunnuna annahum mulaqu rabbihim bil ba'thi sun gaskata sun yi yaqini akan cewa za su gamu da Allah ta hanyar tashin alkiyama da za a yi wa annahum hira raji'un kuma sun yarda ga Allah za su koma fil akhirati a fa yujazihim zai musu sakamako malike thumma karrara nida ali bani isra'il a aya mai zuwa Allah zai sake kira na biyu ga dai banu isra'ilawa dan muhimmancin su kuma dan Allah madaukakin sarki yayi musu hannunka mai sanda wajen su yi abin da ya kamata dan su ci gajiyar arziki da Allah madaukakin sarki ya musu sai ubangiji ya ce ya bani isra'il ya ku ƴaƴan annabi yaqub uzkuru ni'mati allati an'amtu alaiku ku dai dada tuna ni'imar ni'ima wacce ne ni'ima da ita a gare ku malike bi shukuri alaiha ta hanyar yin godiya akan ta bi da'ati ta hanyar yi min biyayya wa anni kuma ku sani cewa ni nan in ji Allah faddaltukum ni na fifita ku alal alamin akan dukkanin halittu ai aba akum na fifita iyayenku wato idan ka lura da kyau ya bani isra'ila ya bani isra'ila da ke cikin qur'ani Allah yana magana ne da yahudawan zamanin annabi to amma da yawan abin da zaka ga ana gaya musu ba su aka yi wa abin ba iyayensu aka yi wa to amma kuma su ake gorantawa saboda me saboda ka'ida tana cewa kai wa ɗa ni'ima kamar uba kaiwa haka nan kai wa uba ni'ima kamar wa ɗa kaiwa yanzu mutumin da ya ba babanka riga in yi ma gori yayi daidai saboda me ai kamar kai ya ba ka ce ai ba ruwa na ai babana ka ba a baka da hankali kenan ai duk wanda yawa babanka kai yawa to haka nan mutumin da yawa ɗanka abu sai ya goranta maka yayi daidai ba wai gorin ba a'a tun ya bawa wa ɗanka kamar kai ya ba ina ba zan fahimci wannan to da Allah ya ce da banu Isra'ilawa Yahudawan zamanin Annabi uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imomi na da ne muku shin su aka yi ni'iman ko iyayen su iyayen su tunda mun faɗi ni'imomin menene na daga ciki tseratar da su daga fir'auna wa iz najjaynakum min ali fir'auna to kaga ko ba su akai wannan ba iyayen su akai wa ya su al azab yuzabbihuna abnaakum wa yastahiyuna nisaakum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim amma ba dan an yi wa iyayen nasu ba su yau da ba a same su ba da Allah ya kyala iyayen su fir'auna ya yanyanka su su da an haife su kaga shi ni'imar su aka yi wa dan su suke cin gajiyar ta a yau to haka nan da Allah ya ce wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna was salwa mun yi muku inuwa da farin hadari mun saukar muku da zuma mun saukar muku da soyayyen dan shida su aka yi wa ko iyayensu iyayensu amma ga su ana yi musu gori saboda ni'ima ga ɗa kamar ni'ima ga uba ce ni'ima ga uba kuma kamar ni'ima ce ga ɗa an fahimci wannan to da haka ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ku dai tuna ni'imomin da yi muku mana yadda muke bin iyayenku bashin godiya haka kuma 'ya'yan muna bin ku bashin godiya domin ni'imar da muka yi wa iyayenku kamar ku muka yi wa wa anni faddaltukum alal alamin na fifita ku akan halitta kalmar al'alamin kamar yadda mun yi bayanin ta a wajen tafsirin rabbil alamin ko shine duk abin da ba Allah ba al'alamu kullu ma su Allah duk abin da ba Allah ba yana shiga karkashin alamina to su banu isra'ilawa zuri'ar gidan annabi yaqubu a zamanin su duk duniya ba wanda ya kai su daraja a wajen Allah sun fi kowace halitta a wajen Allah an gane ko to amma shin wannan abin ya dore har yanzu bai dore ba Allah ya ba su wannan damar ce daman kafin ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga aiko annabi Muhammad shikenan sai darajar su ta tsaya yanzu al'ummar annabi Muhammad ta fi su daraja an gane ko domin ko ba komai akwai shi annabi Muhammad din a ciki to ko zai yi a ce akwai annabi a cikin wata tawaga kuma wata tawaga tafi wannan ba zai yi ba shi yasa Allah a wasu ayoyin sai ya nuna mu muka fi a wasu ayoyin ya nuna bani Isra'ilawa suka fi babu cin karo tsakanin ayoyin su suka fi kafin a yi mu amma da aka yi mu fa sai mu kuma muka zo muka sha gabansu shi shine Allah yake ah, wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair kuntum khayra ummatin kai ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء wa الناس ويكون الرسول عليكم shahida. da haka Allah ya ɗaukaka darajar annabi Muhammad da al'ummarsa bayan shuɗewar al'ummar banu Isra'il da annabawansu an gane ko to da haka Allah ya ce wa anni faddaltukum alal alamina kuma ku sani ni na fifita ku akan dukkan halittu mala yake alami zamanihim ana nufin waɗanda suka yi zamani da su ai fuddilu an fifita su bi an bu'isa fi minhum rusulan ta yadda aka yi ta aiko manzanni a cikin su kamar yadda aya ta faɗa a suratul ma'ida an gane ko izza ala fikum anbiya ko wa iz qala musa li qaumihi ya qaumi kuru ni'matallahi alaykum izza ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yuta ahadan min alalamin ubangiji yace wattaqu ku kiyayi yawman wunin da la tajzi nafsun an nafsin shay'a ba wata rai da za ta iya tsinana wa wata rai wani abu a cikin sa واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله يتي واتقوك كياي يوما ونجا قارم مني شيني وننتاشن القيامة sifarsa da kamanninsa da abubuwan da za su faru a cikinsa na daga cikinsu la ta jizi nafsun an nafsin shai'a wata rai ba za ta iya tsinana wata rai komai a cikinsa ba a nan duniya wani yana amfana wani wani yana cin albarkacin wani wani yana cin arzikin wani wani yana samun rangwame ta sanadiyar wani amma a lahira ba wannan a ranar lahira la ya jizi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shai'a ubangiji ya ce rana ce da uba ba zai tsinana ɗansa komai ba ɗa kuma ba zai tsinana wa ubansa komai ba a cikinta amma a duniya uba ya tsina wa ɗansa abubuwa da yawa shi ya haife shi shi ya yanka masa ragon suna shi ya yi masa tarbiyya shi ya yi masa shi ya masa shi ya masa kaga ai ya tsinana masa haka nan ɗa ya tsinana wa ubansa wani abu ko ba komai ya taimake shi a rayuwa ya taya shi ayyuka ya ɗauki nauyinsa shi ma bayan tsufa ko dai makamantan haka amma a lahira fa ba wannan Yau يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه rana ce da uba zai gudu ya baɗa miji ya gudu ya ban uwa ta gudu ta baɗa duk soyayyar da take tsakani yau mata raunaha ta zahalu kullu murdi'atin amma arba'at wa ta za'u kullu za ta hamlin hamlaha wa taran nasu sukara wa mahun bi sukara walakin na azaban lahi shadid to kaga wannan wuni wuni ne mai ban tsoro mai tashin hankali wurin da kana ji kana gani zaka ga babanka ya gudu ya bakka kana ji kana gani zaka ga ɗanka ya gudu ya bakka kana ji kana gani zaka ga matarka ta gudu ta bakka kai ma ka gudu ka batta uwa da ɗanyen goyo za ta yi jifa da shi ta kama gabanta yauman ya ji alulwildana shiban ranar da yara ma kanana saboda bala'i da tashin hankali za su yi furfura wannan rana ce da in mutum yana da hankali da tunani ko ba komai ya rinka yin sabin dan wannan ranar duk yadda za a kai a kawo duk wata hada-hada da za ka shiga ta duniya ka rinka tuna wannan ranar ka rinka ɗan yi mata tanadi ko yaya an gane ko ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin ku rinka sabin dan wannan ranar domin rana ce da kana bukatar guzuri a cikinta rana ce da tana da ban tsoro kana buƙatar kwanciyar hankali a cikinta rana ce da dukkan mutanen duniya za su tashi tsirara haihuwar uwarsu ga iyaye ga 'ya'ya ga mata ga maza ga surukai ga waɗanda suke surukuta ga sarakuna ga fadawa ga attajirai ga talakawa ga mabiya ga shugabanni kowa tsirara yanzu Allah ya gaya wa nana Aisha yace ranar alkiyama yubu asun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurulan buhuman za a tashi mutane ranar tashin ko fatan ba takalma a kafarsu uratan matsaraita haihuwar uwarsu gurulan duk kaciya ta warware ta koma loɓa buhuman kowa empty hand ba komai a hannun kowa nana aisha ta ce ya ma'aikin Allah ya zami da sarkanmu yanzu ka sha babbar riga da yan ciki da wando ka karya hula kana jin nauyin ku haɗa ido da sarkinka to yau kuma gashi tsirara ne kai tsirara shi tsirara ya za yi manzo Allah ce Aisha tashin hankalin ya fi gaban haka ai baka sanin ma baki gefen ka ai kaga kana tuna wai wane ne a gefe na na dama wane ne a gaba na baka doku bane amma ka buku ka bugu ka doku ai baka sanin tawa ana ta kaiwa yake ta kaya da haka ubangiji subhanahu wataala yana gaya wa banu isra'ilawa da mu baki daya ku kiyayi wannan wani. wannan wani yana nan zuwa ko ba daɗe ko ba jima la tajzi nafsun an nafsin shay'a ba wata rai da za ta iya amfana wata rai wani abu a cikinsa an gane ko wala yuqbalu minha shafa'atun kuma a wannan rana ba a karɓar ceto wala yu'khadhu minha adalun kuma a wannan rana ba a karɓar beli wala hum yunsaruna kuma kafurai a wannan rana ba su da mataimaki to cewa ba a karɓar ceto malamai suka ce ceto iri uku ne akwai ceton da Allah yake korewa a ƙur'ani akwai kuma ceton da Allah yake tabbatarwa duk mutumin da zai karanta ƙur'ani ya bibi ayoyin ceto to zai ga haka zai ga a wani lokaci Allah ya ce akwai ceto a wani lokaci kuma ya ce ba ceto to wani irin ceto ne babu wani iri ne akwai kuma nau'in ceton nawa ne ceto iri uku ne na farko akwai ceton kafiri tsantsa wanda da yawan kafirai cikin abin da ake rudar da shi a duniya shine ku yi duk abin da kuka ga dama in an je lahira za mu cece ku an gane ko shine Allah ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna indallah suna bautawa abin da ba Allah ba baya ce cutar da su baya iya amfanar da su amma abin da yasa suke bauta masa rudar su akai aka ce za a cece su a wajen Allah an gane ko to kaga irin wannan ceto na kafuri wanda aka ruɗe shi a duniya aka ce yi duk abin da ka ga dama in an je lahira za mu tsaya ma to wannan ceton ƙarya ne babu shi ma kwata-kwata babu shi da idan ka ji Allah ya ce ba ceto ko irin wannan ceton yake korewa an gane ko ne Allah madaukakin sarki ce wala tanfa'u shafa'at wa fama lahum min shafi'in wala sadiqin hamim kafirai ma ba su da maceci asali ba su da wani aboki ne nuna musu ƙauna a ranar lahira wanda ba zai shiga ta tasu ko zai daka ta tasu an gane ko a wata ayar Allah yake fa matan uhum shafa'atu shafi'in Cetan ma su ceto ma su asali ba zai amfane su ban su a ci. to wannan nau'in ceto na farko kenan nau'in ceto na biyu shine ceton da za a yi wa mumini amma kuma ba da izinin Allah ba to shi ma wannan ceton babu shi ko kai mai imani ne amma kake jin cewa wani zai cece ka ko Allah bai yarda ba to ƙarya kake domin ba a ceto aslan a filin tashin alkiyama sai da izinin Allah shine yace man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni wala tanfa'u shafa'atu illa liman azina la ba ma a ceto sai Allah ya izini wa kam min malakin fis samawati la tubni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di ay ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda ceto na uku shine ceton da za a yi wa mumini amma da izinin Allah wannan ceto kam akwai shi shine wanda da yawan ayoyin da suka tabbatar da ceto suke magana akai da yawan hadisan da suka tabbatar da ceto suke magana akai akwai nau'i na hudu na ceto wanda qur'ani bai faɗe shi ba hadisi ne ya faɗe shi shine ceton kafuri ba daga wuta ba a ba daga fitar da shi daga wuta zuwa aljanna ba a fitar da shi daga wani aji na wuta a dawo da shi wani ajin wannan da nassin hadisi cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan abbas ya tabbata manzon Allah ne kuma kadai yake da wannan ceton duk annabawa ma ba su da shi kuma shi ma zai yi shi ne ga mutum ɗaya tak Shi ne abu ɗalib baffansa saboda ƙaunar da ya nuna masa amma yi imani da shi ba abdullahi dan abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana yace a ranar lahira zai ga baffansa abu ɗalib a tsakiyar wuta sai ya koka wa Allah yace ya Allah baffa na gashi a tsakiyar wuta yayi min kaza na soyayya yayi min kaza na kauna yayi min kaza na kauna amma bai yi imani da ni ba sai Allah ya ce to ai ni kuma nayi alƙawarin kafuri ba zai shiga aljanna ta ba sai Allah madaukakin sarki yayi izini sai ya ce da annabi fito da shi daga tsakiyar kawo shi gefe sai ya aje shi a gefe sai zama wuta ta kama shi iya idan sawunsa ne kadai abdullahi dan abu zai ce manzo Allah ya ce duk da idan sawunsa wuta kadai za ta kama amma idan ka kasa kunne a kwakwalwarsa za ka ji tana tafasa kamar tukunya ta ɗauko tausa wannan ceton nau'insa annabi kaɗai yake da shi kuma mutum ɗaya za a yi wa da ka duk ayoyin da suka yi magana akan ceto yana da buƙatar mutum ya sa ido sosai da kyau in korewa ne ya gane wani irin nau'in ceto suke korewa in kuma tabbatarwa ne shin wani irin nau'in ceto suke tabbatarwa da wani sharaɗi sharaɗi na farko ya Allah ya yarda da wanda za a ceta sannan ya izini ga wanda zai yi ceton domin ka gane ceton lahira ba irin belin duniya ba ne belin duniya ne in 'yan sanda suka kama mutum sai ka san shi kake tsaya masa ko ba haka ba in baka san shi ba fa ba ka tsaya masa ta wani ba ne ya je kallon shari'a a kotu bayan an gama shari'a shari'a ta bashi ce sai aka ce ana bin wane dubu talatin sai alkali ya ce wa zai tsaya mai to duk mutane ba wanda ya san shi ce to in ba wanda ya tsaya masa za kai kai shi kurkuku shi kuma ba fulatani bai san ma'anar kalmar me ake nufi da tsaya masa din ba sai ke kai amma kada akwai mugu yanzu kawai ku tsaya masa akan ku tsaya masa za ku bari a kai shi kurkuku sai ce ranka ya daɗe na tsaya mai sai tashi ya tsaya zaka ka ce to fa jauro abinda ake nufi da ka tsaya masa za ka biya dubu talatin sai a sake shi ya ce dubu talatin ya ce to na zauna mai haka a tafi daure shi to kaga ceton duniya ba ka yi sai ka san mutum shi yasa yake da sharuɗa sai wanda ya san ka sai wanda yake shi kansa ko ya san kan sai an san ba zai gudu ba sai ya kai labul kaza na aiki sai ya ba da takaddun gidansa sai sarki ne sanda ta ɗaya sai kaza sai kaza to amma ceton lahira ba haka bane ne da dama a lahira zaka ce ceci mutum ba ma san shi ba asali ma ba ku zamani ba ka'idar shi ne shi Allah yana so a cece shi saboda kusakuransa da ya yi da kaɗan ne zunubinsa ya haura ladansa kai kuma da za a baka ceton kai kuma kana da lada amma Allah yana so ya ƙara maka daraja a aljanna da shi ne sai Allah ya kowa daga cikin biyun a rahama da jin kai shi wanda za a ceta an ji kansa a je a ceto shi shi wanda zai yi ceton an ji kansa an ƙara masa matsayi da aka sau da dama za a ce da wani dan zamanin annabi kaza je kaka ceto wani dan zamanin annabi kaza ko zamani ba ku haɗa ba an gane ko da aka sharaɗin shi wanda za a ceta Allah ne ya nuna maka kai wanda za ka yi ceton Allah ne ya maka izini kaga wannan ya bambanta da ceto irin na duniya sai wanda ka sani sai wanda kuka saba sai kaza sai kaza to da wannan zaka gane da yawa daga cikin musulmi ma a yau wasu ba su fahimci me ake nufi da ceto ba kata kata dan wani ya takaice ceto a kungiyarsa in kai ba dan kungiyarsa bane ba za a cece ka ba kaga shi kaidin ceton sai da sanayya sanayya kuma ta kungiya zaka ya kayyade wa kansa ceto wanda ba na Allah bane da cewa sai su. tunda in ba ku manta ba a yan kwanakin baya an taɓa samun wani kasa yana ta zagayawa a gari wani yana cewa in dai kai ɗan ɗariƙa shehu wani ne to ko ba ka sallah sai ka shiga aljanna dan shehu zai saka in ku ba ka ɗariƙa wani ko kada kamatin salati ne kai ƙarshen sallah to in ma za a saka aljanna sai sun yi zanga-zanga to dan Allah mutumin da yake faɗar wannan magana ya ma san Allah kuwa ya san ina aka fito ina aka dosa ai ko zanga-zanga kaga ana yi wasu daga cikin shugabanni akewa ai kura mata ta san gidan mai babban sanda akwai shugaban da ba a yi masa zanga-zanga ku tambayi tarihin Saddam Hussein lokacin da yake Iraki ai Saddam namiji ne Saddam din ne mun san kalmar Saddam ne take nufi zaki ai zakin ne da gaske mun yi karatu da wani bakurde a Sudan dan iraki ne yake ba mu labari yace Sadan Musaini wata rana wucewa ya taba yi ta wata unguwa yaga an yaga fassarsa fassarsa kawai suka yaga sai da aka baje unguwar gaba ɗaya baje ta aka ba wai ginin fa aka baje ba da mutanen aka baje kaf shi yasa tsawon zaman Sadan a Iraki babu zanga zanga ka karanta tarihin fara zanga zanga sai da aka kashe Sadan. to ko mai mulki in kaga ane masa zanga zanga to dan alallaba ne irin waɗannan a ƙasashen laraba akwai su da yawa masu mulkin da ba a yi musu zanga-zanga mu ma nan da an yi yanzu wargi muka samu muke sakarci yanzu wai 'yan shi'a suna ta zanga-zanga a abuja wai akan fasfot fa na tafiya na malamin su wai an rike fasfot ɗinsa amma suna ta zanga-zanga ana harbe wasu ana buge wasu akan fasfot yadda ka san tikitin shiga aljanna sun san kansu waɗannan shi daga gaske malamin masoyinsu ne ayin masoyinka ne ba fasfot ba ko gidanka aka kwace sai ka ce a bar shi a zauna lafiya amma faso din banza fasfot din tafiya a kansa kawai ƴaƴan mutane su ta salwanta saboda ba ƴaƴanka bane kuma ba za ka tsawatar musu ka ce su daina ba kuma hukuma ƙarya ce hukuma ba ƙarya ba ce hukuma gaskiya ce da haka shugabanni da yawa a da mu kanmu a ƙasa hausa ba wa jangwarzo an yi ba wa jangwarzo kun san tarihin ba wa jangwarzo wani sarki ne da aka yi a ƙasar hausa saboda ƙarfin mulki zakara baya cara a unguwarsa yanzu da zaka siyo zakara daga wani waje yana ta kukuruku da ka shigo yankin ba wajen gwarzo ya daina saboda tsabar isa da mazantaka jarumin sarki ne shi duk a gabansa maza mata ne ba namiji a gaban ba wajen gwarzo shi kadai ne namiji yadda aka gane ba wajen gwarzo ya mutu da ya mutu kukan zakara aka ji a gefen gidansa yasta ta ce bi yadda aka yi a duba baba ba lafiya domin yana shiga wani ɗaki ya wurdinsa na tsaki kun ga dai buzu kun san buzu ai ko ba da duma ba buzu buzu to buzu ba wajen gwarzo da ya mutu inda yake sallah buzu tara ya fasa da goshinsa amma ba sallar Allah ba ce ba sallar tsafi ce an ce ya taɓa cike rijiya tab da dutse ɗaiɗai yana rabbana atina fid duniya baya ƙarasa fil akhirah rabbana atina fi duniya sai ya dau dutse ya jefa kuma Allah ya bashi duniyar Allah ya bashi yakan tuɓe tsirara haihuwa uwarsa ya ɗau dutsen niƙa ya ɗora a kai tankwashe kafa ya kwana arba'in ba ci ba sha kawai yana wuridin Allah ya bashi duniya a wannan lokacin babu wani namiji da yake zanga-zanga a ƙasar Hausa ba a zanga-zanga amma yanzu bature ne ya lalata mu ya cuce mu ya kawo mana demokaradiyya sai a ce kowa ma yana da yanci alhalin shi a kasarsa ba a yi masa wannan zanga-zanga ba a yi masa wannan iskanci su ma in an yi tamfara mutane suke yi kuma su ko za su yi zanga-zanga za ka gaba irin tamu za su yi bata mahaukata saboda suna da hankali suna da ilimi don iskanci ko na mai ilimi ne da bambanci da na jahili ko kashi ka gani akan hanya da na jahili da na mai ilimi ana bambanta idan baka sani ba kashi dan da kaga kashi ya kalli gabas ka san jahili ne yayi dan bai san yadda ake tsugunan kashi ba ma to ko zanga-zanga za a yi a kasashen tura ba za ka ga suna zanga-zanga suna kakkarya kayansu ba suna gidajen gidajensu amma talakan najeriya ne za ka ga yana karya kayansa da kansa yana haƙewa yana tonewa yana ai za a yi sabo da kuɗin wa da kuɗinka ka ba su damar su sata in ka bar titin ka ya zauna lafiya ba su da hujjar da za su saci kuɗi su ce titi za su yi ma amma ka fasa titin ka su kuma sai su zo ka ba su dama yanzu za mu sake titi tunda sun fasa a zanga-zanga za mu sake danjojin hanya tunda sun fasa a zanga-zanga kuma rayuwa ba za ta yi ba sai da danjojin da haka in danjan ma naira goma ce sai su ƙara zero biyu sai ta zama dubu goma shi kenan waye ba su dama saboda me jahilcinka baka san kanka ba to da haka dai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tsarurrukan da in muka bi su za mu zauna lafiya kuma rayuwarmu za ta yi kyau ceto yana da matukar amfani amfaninsa na farko shine girmamawa da Allah zai wa bayi muminai dan ya ƙara nuna matsayinsu da darajarsu a filin tashin alkiyama amfaninsa na biyu kuma tausaya wasu daga cikin bayi waɗanda su kuma ladansu bai kai ba su shiga aljanna ta farar ɗaya sai Allah ya ce aje a ceto wani aje a fito da wani aje a fito da wani Allah zai yi ceto wanda cetonsa shine na ƙarshe annabawa za su yi ceto salihan bayi za su yi ceto ƙur'ani zai yi ceto an gane ko ceton da ya fi kowanne girma a shafa'atul uzma shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi an gane ko ceton da duk annabawa za su ce ba za mu iya ba sai an zo wajen manzo Allah zai ce ana laha ana laha ana laha ni zan yi wannan ceton ni zan yi wannan ceton dan ni Allah ya yi wa alƙawarin zan yi ni kadai da Allah ya ce asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda kai kadai Allah zai baka wannan yayi maka alƙawari shine manzo Allah ce duk wanda ya ji ana kiran sallah to ya bi abin da ladan yake faɗa har a kai ƙarshe in an kai ƙarshe ya cika da yi min salati sannan ya roƙa min wasila ya ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasila wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhlifu al-mi'ad zalla ce wannan wasila da maqaman mahmud da Allah ya faɗa matsayi ne kwaya ɗaya Allah ya yi shi a duniya mutum ɗaya alkawarin zai ba tun daga halittar farko har na ƙarshe kuma Allah ya sa min rai ina tsammanin ni zai ba to maza ce duk wanda yake wannan addu'a a ƙarshen sallah yake roƙa min wasila in aka ban ceton ni kuma zan cece shi faman sa'ala liya alwasila hallat lahu shafa'ati yawm alqiyama kuma manzo yake shafa'ati yawm alqiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha akwai kafiran da basu yarda ma za a yi ceton ba kwata kwata sun ce ƙarya ne ba ceto to ka ce ƙarya ne ba ceto duka kuskure ne kuma ka buɗe ƙofar ka ce ceton buci ne kowa ma zai yi kowa ma zai iya yi ba sharaɗi ba ka'ida wannan ma kuskure ne amma ka ce akwai ceto amma ba kara ba bane ga ƙa'idojinsa ga sharuɗansa to wannan shi ake nufi واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون كلمة عدل كما يد نفدا شيني مي شيني بيلي ده هوسا بيلي ده هوسا ران الله هرا كافري ذا في تيم قرن سبا الله بيلي دن يكالي إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليبتدوا به من عذاب يوم القيامة التي ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أو تعير الله يتي لو أن آه، ملء الأرض ومثله معه ليبتدوا بهم ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به من عذاب يوم القيامة فألا دينون كوا ya أتي ذات ملء الأرض ذهبا ولو ابتدى به to Allah ba zai taba ba ma'ana dai ceto a beli babu shi shi kwata-kwata a lahira babu beli ka ce za ka ba da wani abu a kyale ka a'a shine Allah ce ya waddul mujrimu law yabtadi min azabi yawmi izin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji sai Allah ke kalla Kafuri a wannan rana zai ce Allah ka dauki babana ni ka kyale ni saboda son kai Allah dauki mata na ni na kyale ni a kyale ne ɗauki ‘ya'yana Allah duk na duniya ma halakar da su ni in tsira sai Allah ce kalla ba na haka wala ta ziru wa ziratun wizra ukra wata rai ba ta ɗaukan alhakin wata to saboda lokaci ya ja za mu tsaya na abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah